نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai da cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na lahadi sha uku ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da shekara ta 1442 wanda ya daidai da 25 ga watan Afrilu shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya miladiya. Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dula wanda ke da tara Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Angwari Nijiyar e, Kaduna a ƙasa ta mu ta Najeriya. Ana gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala a jerin gwanan darasin wannan tafsiri wannan shi ne darasi na goma sha biyar kafin mu fara tasiri duk da mun kwana a cikin suratul baqara aya ta ɗari da biyar za mu tashi insha Allah subhanahu wa ta'ala aya ta ɗari da shida akwai tambaya kafin mu karanta tambaya akwai wani ɗan'uwa. da ya ce a yana bukatan yan uwa su sa shi a cikin addu'a saboda kansa da aka sace sannan wanda yake mana recording na wato FRCM ya turo sako cewa ba zai samu daman zuwa ba da dalilin matarsa tana lebo muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sauwaƙa mata sannan kuma ya sauke ta lafiya sannan kuma ya sa albarka a cikin abin da za a samu na'am barikun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai tambaya yana tambaya wace addu'a ya kamata ya dinga yi don ya cire masa tsoro sa'an nan kuma ya hana shi ƙarya da farko shi magana ta tsoro kashi biyu ne akwai abin da ake kira khawfu tabi'i akwai kuma khawfu ibada akwai ɗabi'a mutum wane yana da saurin firgita Shi ne tsoro kenan ko akwai wanda ɗabi'a ce wanda Allah subhanahu wataala yi dukkan ɗan adam yana da tsoro to amma tsoron ana so ya zama na cewa kada ya wuce gona da iri shi wannan tsoro idan mutum yana da matsala ta tsoro ya lizimci faɗin la haula wala wata, illa billahi al-ali babu wayo babu ƙarfi sai ga Allah maɗaukaki kuma abin girmamawa kasantuwar mutum na faɗin haka in Allah ya yadda sa'an nan kuma ya sa wa zuciyarsa tsoron Allah yana sama da na kowa wannan zai taimake shi ya rage masa tsoron wani abu duk wani abin da ya bujiro ka dinga tana girman Allah sai ya sa za ka ga Ƙanƙantan wannan abin to kuma wannan shine zai taimake ka a wajen ƙarya inda shi ƙarya dole za ka tarbiyyatar da kanka ne a kai hadisin abdullahi dan mas'udin imam al-bukhari da muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce iyyakum wal kadhib shedin ku da yin ƙarya fa innal ba ya hadi ilal fujur saboda shi ƙarya yana shiryar da mutane zuwa ga fajirci wa innal fujura yahdi ila an-nar kuma fajirci yana kai mutane zuwa ga wuta wa innar rajul la yakdhiba wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba lallai mutum zai dinga ƙarya ya dinga kinkatan ƙaryar ko kuma ya dinga kirdadan ƙaryo ƙarya hatta yuktaba inda Allah kazzaban har sai an rubuta shi a wurin Allah wani makaryaci ne babban abin da ake bukata shine zaka tarbiyyatar da zuciyarka ne duk abin da za ka faɗi gaskiya ko da a kanka ne kuma duk abokan da suke ƴan ƙarya ne wa'un matasa ne ko ko magidanta ne ko ko dattijai ne in kana mu'amala da su ka yanke mu'amala da su dan su ne za su taimake ka wajen barin wannan ƙarya in matasa ne makaryata to ka daina mu'amala da su idan magidanta ne kuma makaryata ne to ka daina mu'amala da su in kuma tafi ne makaryata ko ka nisance su ka yi mu'amala da dattijai wanda ba sa ƙarya sai ka ga Allah ya taimake ka ko da yaushe kana faɗin gaskiya ta haka sai ka ga Allah ya taimake ka ka daure akan gaskiya ba a kan karya ba Allah ya shirya da mu kuma Allah ya ba mu ikon amfani da gaskiya a duk lokacin da muka samu kawukanmu kuma ya riƙe bakunanmu kada mu dinga kasancewa maƙaryata a rayuwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير Allah maɗaukaki ya ci gaba da gaya mana ni'imomin da ya yi mana a matsayinmu na al'umman Manzar Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce ma manan min ayatin aunin fiha na bi khairin minha au misliha Allah maɗaukaki sai ya ce ma manan min ayatin babu wata aya da za mu canza kaunin siha ko kuma mu shafe hukuncinta mu bar karanta wannan ayar ana karanta ta a matsayin tilawa na fi khairin minha aw misliha a ce za mu zo da wanda ya fita alkhairi ko kwatankwacinta ibn abi talha da abdullahi dan abbasin sun nakalto wato ibn abi talha ya nakalto da babban malaminsa abdullahi dan abbas ya ce ma nan min ayatin aimanu bajjil min ayatin babu wata aya da za mu canza kamar yadda imamu kabari ya fassara wannan aya shi kuma imamu ibn jurayj ya nakalto daga mujahid bin jabar ya fassara cewa manan min ayatin ai ma namhu min ayatin babu wata aya da za mu shafe shi kuma ibn abi nujai ya nakalto har ila yau daga mujahid shi ma akan wannan aya ya ce babu ayar da za mu tabbatar da rubutunta sannan mu canza hukuncinta rubutunta ana karanta ta amma hukuncin da ta kunsa sai Allah ya goge misali da Allah ya yi umarni ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa duk sahabin da zai yi wa manzan Allah magana ko tambaya sai ya bada kuɗi. Ayo ne da kowa ya zama malami saboda kuɗin nan. ka san mutane yanzu bautan kudi ake yi kawai Allah ya ce in da ba ku yi magana da manzo Allah sai kun biya ya ayyuhal na amanu na je najaytumur rasul faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa ya ku wanda suka yi imani in da za ku yi munajaci da manzo Allah ku bada kudi sahabbai kuma gashi mafi galibin su talakawa ne ba su da abin da za su bada mutum yana da damuwa yana so ya yi tambaya yana so ya yi fatawa sai tana an ce fa sai an bada kuɗi a cikin sabai akwai wanda bai da riga zani ne kawai jabto ya mai da shi haka a teku kawai yake yawo ba rigan da zai sa talaka ne fitit gashi yana da damuwa a zuciya gashi kuma yana so ya tambaya amma Allah ya ce sai ya ba da wani abu sannan zai tambaya in ya zo ya kalli manzo Allah ga abu na damunsa ba ya iya tambaya sai hakura abin na ci rai bayan da zai yi sai ya haƙura to da Allah ya san ya ci ya halicce su kuma ya san halin da suke ciki sai Allah ce a ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum sadaqa yanzu yana muku nauyi ku gabatar da wani abu gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sadaka kafin ku masa magana in lam taf'alu alaikum in ba za ku iya ba Allah ya yayi tuba a gare ku yanzu saboda haka ku yi tambayan ba ko sisi yanzu an daina karatun boko a kowa aka rama ne dan yanzu me yana tunanin ne ha tambaya ɗaya za a ba da dubu ɗaya ce mutane goma suka zo a tashi da dubu goma in mutane ɗari ne kaga dubu ɗari to na aiki za ka yi ka zamu dubu ɗari a rana ɗaya yanzu saboda haka kawai shi ma ya zai naɗa igal kawai ya tara gemu shi ma ya zama akar makallahu za ka gan shi da zungureren carbi shi ya zama shek ana neman fatawa saboda mai kuɗi amma da yake karatun ba kuɗi ba ne shi nan sai ce a kara lahu ku ne malamai a ci gaba da malanta su za su ci gaba da neman kuɗi Allah ce to babu ayar da zai zo da ita a cikin ƙar'ani ko mu shafe hukuncin ga tilawar ana karantawa amma hukuncin da ayar ta kunsa Allah ce mun shafe kamar yadda ya ce amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kaga kafin nan ya ce wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah in kuka bayyana abin da ke zukatanku ko kuka boye Allah zai muku hisabi wannan magana yayi wa sahabai girma suka ce anya ko za mu sha in tunanin da kai a duniya sai Allah ya maka hisabi to wa zai sha tunda wani lokaci kana zaune sai shedan ya tayo maka wani mummunan tunani Allah ce to sai an maka hisabi akan wannan sahabbai suka zo suka samu manzan Allah su a tashi suka ce ya ma'aikin Allah anya kuwa za mu sha sai manzon Allah ce qulu subhanak gufranak rabbana wa ilaikal masir ce sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji muna ne an gafararka makoma gare ka ne ka inda irin mutanen yau ne ai Allah ya san ba za mu iya ba to mu dai shikenan amma sabai suka ce to inda sun san dai ba zai yiwu ba suka ce gafarar ka muke nema ya Allah makoma gare kai ki. suna mika wuya suna saduka sai Allah ya sauko da hukunci la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya taɓa daura wa rai abinda ran nan ba za ta iya ba kaga duk da Allah ya san ba za su iya ba ya faɗa haka sabai kuma suka yi saduda ina mutanen yau ne zai ce maka ai Allah ya sani ba za mu iya ba saboda ga ba wani maganar hukunci ba za mu ba ba za mu iya ba amma su suka yi saduda suka mai da al'amari zuwa ga Allah to duk irin wa'annan Allah ce babu wata aya da zamu goge karanta ta ko kuma hukuncin ta ga baki ɗaya a goge karanta ta da kuma hukuncin kamar wa washaikhatu idza zanaya farjumuhuma hatta nakalan min Allah wallahu azizun hakim wannan ayar an goge karanta ta amma an bar hukuncin ta har zuwa ranar tashin kiyama in ka duba qur'ani ka inda zaka ganta a rubuce amma kuma hukuncin ta na nan har zuwa ranar tashin kiyama kaga an goge tilawata amma an bar dokar ayar a cikin ƙur'ani ana karanta ta Mazana wato dattijo ko kuma bazawari namiji da bazawara mace idan suka yi zina Allah ya ce a jefe su dukansu biyu hukuma ce daga Allah Allah kuma mabuwayi ne mai hikima kaga cikin hikimarsa sai goge tilawarta sa'an nan sai aka bar dokar don a gwada ta za ka yi aiki da ita ko ba za ka yi aiki da ita ba a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya zo ma'i ya yi hukuncin cewa ya yi zina aka jefe shi wata kuma gamidiya ta zo ta ce ta cancanci haddi tana da ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina waliyinta yace gashi manzala ce je ka kyautata mata aka kyautata mata ta haihu tana haihuwa ya zo da ita saboda dokar Allah suke so ba wai yar ba ce kadai ya dame shi san da yake yi wa dokar Allah ya fi kaunar da yake yi wa yadda ya haifa sai zo da ita wurin manzan Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ta je ta shayar da wannan da ta shayar da wannan ɗa har sai da yaro ya kai shekarun yayi aka zo da shi akai gurasa ma a hannunsa sannan sai maza Allah ce abu a harka wato a jefe ta sannan aka jefe ta sai wani daga cikin sahabbai ke ta. yanzu za ka yi mata Allah bayan ta yi zina sai manzo Allah ce ta tabat tawbatan wannan matar da kuke renawa aikin nan da ta yi ta yi wani irin tuba lau qusimat li ahli al-madina lawasi'atuhum da za a raba wa duk sahabban da ke cikin madina da dalilin tuban nan zai shigar da su aljanna ga baki ɗayan su yace akwai wani abu da ya kai girman ta ni ranta wurin Allah ya salwanta wannan aikin da ta yi shi kansa ba karamin tuba bane to kaga wannan an canza tilawar an shafe tilawar amma hukuncin yana nan shi ne Allah maɗaukaki ya ce babu wata aya da za mu canza karanta ta ko kuma hukuncinta sai mun zo da ayar da ta fi alkhairi alam alam shin baka sani cewa ba annallaha ala kulli shay'in qadir lallai Allah mai iko ne akan dukkan wani abu daga cikin ikonsa wannan an shafe kilawata an bar hukunci wannan kuma an shafe rubutun baki ɗaya a ƙur'ani an bar hukuncin wannan kuma tilawan na nan amma hukuncin an goge daga duka wannan hikima ce ta ubangiji to yana da iko da zai yi haka akwai sirri a ciki saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana ta saukowa da manzan Allah sallallahu alaihi dokoki a hankali a hankali don a tarbiyyantar da sahabbai wato sahabban manzon Allah abin jinjinawa wani sun wahala sun sha wahala a wannan addinin azumi faɗin nan da ni da kai muke yi ba irin da wanda suka yi muka yi ba fa lokacin da ake azumi farkon doka da Allah ya bada in ka ga dama ka yi azumi in ka ga dama ka ajiye kaga mu kuma yanzu sai aka bada waɗanda suke dattijai da shekaru ya ja da mata masu ciki da kuma mata masu shayarwa idan ba za su iya ba aka ce su ajiye azumin su ciyar ko to da an ba da zaɓi da tafiya sai, tafiya sai Allah ce to yanzu idan kana azumi da daddare baka isa ka tashi iyalinka ba nan kuma idan kana azumi idan lokacin buɗe baki ya yi bacci ya ɗan sace ka to ba za ka ci abinci ba kuma sai washe gari daidai faɗuwar rana wala akwai da da ba za su yi ba wala akwai da da ba za su yi ba tafiya nake yi sai na ga wani bawan Allah irin saurayen nan ne sai yake gaya wa ɗan ya ce baba wannan zafin ranar fa azumi ya zo fa sai ɗaya ce ah, idan azumi ya zo ana zafin ranar nan sai ce ah, ba ba sai ma ji azumin ba sai ji ya kalle ni yana jira in yi magana sai na sun koyar da kai sai ƙara cewa ah, ba ba sai ma ajiye ba sai na ƙara sun koyar da kai na sai ce a kara wato yana so sai na yi magana da ba ta malam to yanzu yaya sai na ce a ji tsoron Allah a jure a yi ya fi dacewa kuma shi ya fi lada sai malam eh. kawai sai na kawo da kai sai na wuce a guda kaga me yake so nuna mana sahabbai fa sun wannan sun sha wannan wahalar mata bin kai ya dawo daga gona kuma wannan dokar yana nan idan bacci ya ɗauke ka ko da ka yi lokacin buɗe baki ka ɗanyi yi ko koda na sakon ne ko baya halatta kuma ka yi buɗe baki sai dai ka haƙura. sai dai ka yi ɗaure har zuwa washe gari wannan sahabin ka jima wani ya ce kai <laughs> wato akwai matsala kenan <laughs> ya wato kai wato yana zubar da irin wannan bala'in zafin ranar kenan ka duba fa a nan ne fa duk zafin ranar mu ka kaduna zama wuce 32 zuwa 35 a ƙasar larabawa 60 Allah ba zan manta ba muna jami'a in kana tafiya za ka ji kamar reza aka sa ana tsaga maka baya temperature yana sittin kuma aka ake azumin bawan Allah nan da ya dawo gida sai ce wa matarsa akwai abinci sai ta ce kai mai gida yau fa gida ba sai a hankali amma barin ɗin shiga in duka wato dabara irin ta mata kawai sai ya yi haka yana haka kawai sai bacci ta ɗan sace shi Ana fitowa ta ɗan samo abincin sai ta gan yana yana gengedi ta ce kai ba za ka ji jiki da abincin kuma ba zai iya ci ba kuma shi kenan wannan sahabi kawai gashi ya farka daga baccin da kuma abincin a gabansa ba dama ya ci sai ya zura kawai yana kullansa. ba inda za yi sai ya haƙura gari ya waye haka yayi dauri yana ci gaba sha biyar rana dot na gaya ma sai ban Allah ne kife su ma ga wahalar gona ga wahalar bai ci abinci ba bai yi buɗe baki ba har gari ya waye kawai sai su ne ya ka tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce to kowa ne ga abin da ya faru da shi ya kife ya suma sai Allah madaukaki ya saukar da hukunci وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل Allah ce ku daga yanzu an halatta muku ku ci abinci ku sha abun sha ko da kun yi baccin har sai farin fili ya bayyana gare ku daga bakin fili na dare bi ma'ana na ketowan alfijiri daga nan sai aka halarta za ka dinga cin abinci har sai alfijiri ya keto sannan ka cika sa azuminka har zuwa faduwar rana an samu rangwame ko ba samu ba sabai ne fa suke wannan irin azumin sannan kuma a lokacin baya halatta ba ku kwana ɗaki ɗaya da matarka amma baya halatta ka kusance ta Habai suna jurewa wasu kuma ba sa iya jurewa sai can dare yayi sai ya lallaba sai biya sa hasaba na yi zai ce astaghfirullah ya Allah ka tu ya Allah kai yafe min ya Allah ka yafe min wallahi ban zo ba ka kasa hakuri ne shine Allah ya ce uhilla lakum lailatul siyami arrafatu ila nisaikum dalilin wannan to yanzu an halatta muku ku iya kusantin iyalinku a cikin dan watan Ramadana. hunna libasun lakum wa antum libasun lahun matan ku tufafi ne gare ku kuma tufafi ne gare su alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum kai Allah fa ya san yaudaran kanku kuke yi ji Allah fa taba alaikum wa hadakum ko afa ankum Allah yayi tuba a gare ku kuma ya yafe muku wannan kuskure da kuke yi na lallabawa ku biya bukata sannan ku yi ta istighfari sai ce fal'ana bashiruhunna yanzu an halatta muku kace su kaga duk wa'annan abin sabai ku sun gansu ni da kai ba mu san shi ba kawai yanzu muna karanta tilawan ne ko a cikin Qur'ani kaga yayi daidai da bayanin da ayan nan take bayani ga hukuncin ana karantawa amma ga ayar ana karanta amma an goge hukuncin in ba ka ba ni da kai yau wallahi ba zan iya ba yadda muke da raunin nan su fa imani ne duk da imanin amma wani lokaci mutum zai yi shontin to balle na yanzu wanda muna gabatar da sarran musamman da dokar Allah ga abin da Allah ya ce mana amma saboda san rai sai ka ga mutum yana kokari sai ya yi wa abin kwaskwarima ya dace da abin da ransa yake so to shine fa Allah maɗaukaki ya gaya wa manzansa akan cewa yana da iko a kai ya ce alam ta'alam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wai shin baka san cewa Allah maɗaukaki shine wanda da mulkin sammai da ƙasai ba wa malakum min dunillahi min waliyin ba ku da wani koma bayan Allah a matsayin majibincin al'amuranku wala nasir kuma ba ku da wanda zai iya taimaka muku a komai na rayuwa in ba Allah ba kaga kenan kaman tamkar Allah na faɗi kai ne zuwa tsafi kai ne zuwa shirka kai ne zuwa wajen boka ya baka sa'a ka sa'a shagonka ko a ofis ɗinka ko a gidanka ko makamancin haka wai kana neman sa'a shin kana da wani mai taimaka maka koma bayan Allah kana da wanda ke tsammarin ka koma bayan Allah akwai wanda ke ma wannan aiki ba Allah ba to me yasa kake ajiye ubangiji ka wani a matsayin shine mataimakinka haka laya ka daura ga musulmi ne sai kai mamaki yana da laya kai yanzu ma saboda ƙwarewan bokayen a zamanance suke layan sai a baka wani abu kamar ID card sai a ce ka tashi laya ce amma an yi ta kamar ID card yanzu ai kaga da sai da fata ko to yanzu sai a baka sai a ce wannan sai a sa maka shi kamar ID card in ma kana da ID card sai a baka wani abu da sai a ce ka soka a ciki wato in dai ka sa in Allah ya ga an gama sai ka ga mutum ya ɗauki wannan abin ya sa in 'ya'ya ne suna da wata matsala sai ka ga an baka wani abu haka sai ka rasa gane ina kwakwalwan mutane yake komawa shi wannan da yana da magani sai da sai yawa me da sai makarsa kamar mutumin da zai same ni yake cewa wato wani boka ya yaudare shi miliyan uku ya ci mai miliyan uku ya ce malam na zaci irin matasa irin ku ne za su abin nan ya ce mutumin nan fa makaho ne ya ce yana da carbi daga nan ya kai farkon wannan layin na galadimaru ya ce zungureren carbi ya ce malam bayan ya ci min miliyan uku ya ce shi ba ma miliyan ukun da ya ci mai ba ne ya fi mai ciwo ya ce saboda na haɗa shi da wane da wane ya kirawa an su manya-manyan mutane a wannan kasa, ya ce shi ya haɗa wannan mutumin da su ya ce ya yaudare ne ya ce ba da kudin sa da za a yanka ba da dubu ɗari uku da sittin kuɗin sa yace kuma za a sauka za a mun sauka yace ranar da za a sauke a gabana za a sauke yace malam na kwashi jikina na tafi ina zama a wurin ya manta cewa ya gaya min cewa za a yi sauka yace malam ko mutum ke ban gani a wurin ba ba kowa da na gani a wurin yace malam na fusata na fusata na kai nan yace da mun haɗu da shi a ranar wallahi malam sai na nan naushe shi ya yaudare shi kaga na farko ya rasa imaninsa sannan ya rasa dukiyar kuɗi a banza miliyan uku sittin ya tafi a banza ya ba wani kucaki kuma ga shi bai samu biyan bukata ba me damuwarsa shi ne damuwarsa cewa ya yi sabuwar amarya ce da sabuwar amarya ya ce kullum idan ya zo don ya Kasance ta baya iya kusantanta ya ce sai sha magani a waje zai ji shi ɗa namiji yana shigowa ɗaki sai zai ji luru shi ne fa aka yaudare shi miliyan uku da dubu ɗari uku da sittin sai na ce to ka ji irinta ku matsalar kun an ce abin nan sai kai abin da sai na ce je ka nemo zamzam idan ka nemo zamzam zan maka karatu ayatu ibn al-sihir ba kace take da matsala ba kai ba ba ta ta sha ba ta ta sha ka zo ka gaya min ta shafa a jikinta da sauransu bawan Allah nan washe gari yana zuwa sai ce ah, karawa kalla karawa kalla karawa kalla sai bara akarawa ah, kalla akarawa ah, kalla akarawa kalla wato ya je ya kashe dubu eh, eh, eh, miliyan uku da dubu ɗari uku da sittin bai samu biyan bukata ba ga dubu goma ya biya mai bukata sai ta akar ah, makalla dama ashe akwai sai da ta oke mutu amu alis suna ne ba bokayi bane ko ana tunanin ba babu fita a abin nan Sai ma taka ke da matsala kuma iska ne take da shi shi ta duk rikice haka sai duk inda za a ji sai ka ce akar ah, makalla zan yi tafiya zan je waje kaza a saba cikin addu'a ya gina sabon gida sai ya ce dan Allah malam ina so ka zo min sauka sai na ce ni bana yin sauka kuma yin sauka bid'a ne sai ce to akrama kallahu ɗaliban ka ba baka da ɗalibai ka dan turo su sai na ce ni bana yi ko yaushe ɗalibai na za su yi ni da bana yi ni malamin su suma ma sai su yi su ma ba sa yi sai ce gafa malam to me ya kamata na ce ɗaya in gaya ma gaskiya abinda manzo Allah ya karantar ka yi in kai ya fi maka wannan da na gama bayani sai ce ya malam wato bai yadda ba kenan dan shi ba irin wannan yake so ba karatun yake so daban sai na ce to Allah ya bada sa'a ni dai na gaya ma ga abinda manzo Allah ya karanta duk mutumin da ya sauka a masauki ya karanta a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa so bakwai manzo Allah ce babu wani abu in dai abu ne kai kocin naka zai cije ka ba wannan gida na ce na mai bayani da ya gama ji sai ce ya malan yana cewa ya malan na gano bai yadda da magana na ba sai na kyale shi sai tafi a cikin mai mai aka ya kara dawowa to mutane gabaki ɗaya sun manta a haɗa shi da ubangiji ya fi mai sauki ya fi so sai ka biya mai wani abu mai wahalan gaske shine daidai shi sa faɗan najeriya ake ribatan mu shi ne yadda ka faɗi azkar takaitacce ka samu biyan bukata ba sai ka bashi surkulle da kuma wani azkar ya ce an bashi wani menene guda dubu goma sha bakwai na ce kai tsakaninka da Allah kai dubu goma sha bakwai nan sai ya dariya gafar ta mana shi ba zai yi ba amma yana ganin wannan shine daidai ya faɗi wannan a uzu bi kalimatin lahi ta mati so bakwai shine yake ganin wato bai masa ba sai an yi wannan saukan sai an yi kaza sai an yi kaza sannan zai samu biyan bukata shi ta kake ganin mun fi wahala a mu na rayuwa komai wato sunna ga sauki ga biyan bukata sannan kuma ga lada ga la'ada shi kuma bidiya ga wahala ga rashin biyan bukata sannan kuma ba lada ba la'ada kaga kayi 2-0 Allah ya sa mu dace shi sa Allah madaukaki ya ce ba ka da mataimaki a rayuwarka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير Allah maɗaukaki sai ya fara ƙawatar wa sahabban manzon Allah sallallahu da al'ummansa, ya ce, Am turiduna an shin ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna so ku ci gaba da tambayan manzanku kama su ila Musa min qabl kamar yadda banu Isra'ila suka dinga yi wa annabi Musa tambayoyi iri-iri na banza tambayoyi iri-iri daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala yana wa wannan al'umma ce ta Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kada mu yi wa Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tambaya kamar yanda banu Isra'ila suka dinga yi wa annabi Musa tambayoyi Allah kuma ya dinga tsananta musu ne doka ai mun wuce Allah ce inna Allah ya amurku an tazbahu baqara qalu na huzwa sai suka fara tambaya suka fara tambaya Allah ya dinga tsananta musu dokoki akan abinda Allah ya ce su yi da sun yi da shi kenan to mu ma a yau kada mu dinga yawan tambayoyi akan abin da ba yi da amfani sai ka kure kasan wasu musamman in sun zo in wajen malami ne ana so a kure malami Allah ya ji kan malam lawal abubakar wata rana a maiduguri road yana zaune kasan in ya zauna haka yake da kafafuwansa sai zauna ya haɗa kafafuwansa haka sai ya ɗan shingida haka ni kuma ina bayansa ya zauna ya haka sai wani mutum sai wani ya zo yana zuwa gefensa ni ban san me ya ce mai ba ya yi tambaya ya yi tambaya ya tambaya sai malam ya ce ban sani ba ka je ka gaya musu a ƙure ni ina fata an gane san wani lokaci mutane akwai irin tambayan da za a yi don ƙure wala sai ce ka je ka gaya musu ka ƙure ni an sani ba ba shi kenan ba a ta huta ko to kada ka zama irin tambayanka ta kurace Allah yana tsawatarwa wannan al'umma kaga yawanci masu yin irin wannan ɗaliban ilimi na yi za mu gwada malam ya san kaza za mu gwada malam yana da ilimi a fanni kaza za mu gwada malam yana da ilimi a fanni kaza shin fanni nawa malam ya sani bari mu mai tambayoyi kan mu gano wato ana so a yi wayin ɗin malam to ɗalibai sun fi yin wannan ina ba ta gane suna so su gwada lalitan ilimin malam saboda haka irin wannan malam idan ka gano irin tarbiyyar suka ce ban sani ba shikenan in kuma kana so ka tarbiyyatar da su ko ga abin da Allah ya ce akan irin wa'annan hakku tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin tambayan da banu Isra'ila suka dinga yi wa annabi Musa Allah ya ci gaba da tsananta musu hukunci wannan tambaya ce wanda Allah ya amfani da ita wanda malaman balaga suke cewa istifhamul inkari tambaya ce ta inkari kada ku dinga yin irin wannan aiki shi sa Allah yake cewa da banu Isra'ila yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban min as-sama ma littafi in tambaye ka a saukan musu da littafi mata wato ma abu littafi yahudawan madina na banu qainuqa da banu nadir da banu quraiza sun zo sun samu manzo Allah sun ce a saukan musu da wani littafi daga sama sai Allah ce faqad sa'alu Musa akbara min zalika sun tambayi annabi Musa tambayan da yafi wannan girma me suka ce faqalu arina Allah jahara suka ce kai sai mun ga Allah baro baro tukunna zamu imani mutane 70 da annabi Musa ya zaba wanda suka fi kowa imani a cikin mabiyansa ya je munajati da Allah sai suka ji muryan Allah yana tattaunawa da annabi Musa annabi Musa na dawa ya ce kai suka ce kai ba za mu imani ba sai mun ga Allah tunda mun ji muryarsa take Allah ya kashe su hukumar wannan tambayar da suka yi shine annabi Musa hankalinsa ya tashi ya ce rabbi ta shi'ta hun min qabl wa iyayi da Allah da ka sani da kafin mu zo nan ka kashe su dan yanzu in na koma me zan je in gaya wa sauran mutane cewa ka kashe su ba za su yi da ni ba kuma wa'annan ba su da yan masu gwabu gwabun to in na koma sauran za su ce sun fasa musuluncin ma an fasa ba za a yi ba saboda masu gwabu-gwabun kirai nan fa Allah kuma ya kashe su shine sai Allah ya dawo musu da rai aka dawo da ransu saboda wannan tambayar ku duba irin yanda wato banu isra'ila suka wahalar da annabi musa to shine Allah yake cewa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ku yi irin wannan kamar yanda banu isra'ila suka yi shi sa a hadisin imamu muslim manzo Allah ce zaruni ala ma taraktukum ku kyale ni a bisa abinda na ɗaura ku a kai kaza ku bi shi kawai kada ku ce sai kun yi tambaya fa innama ahlaka alladhina min qablikum abinda ya halaka waɗanda suka zo gabaninku kasuratu su'alihim yawan tambayoyin da suke yi wanda bayi da amfani wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim kuma su saba wa annabawansu su ne fa za su yi tambaya a ba su ansa su ce ba za su yi ba tambaya suka yi kuma aka ba su amsa kuma suka ce ba za su yi ba to tamkar ɗabi'ar ɗan Najeriya da yana zuwa da amsansa a aljihu zai tambayi malami a kar makallawo me hukuncin kaza sai malam ce abu kaza haramun ne sai ce kai malam ba an ce akwai ɗan sauki sauki a waje kaza ba a san da saukin kuma kake tambayan malam ba sai ka rike tambayan ka ai ina ba an gane kuma tambayar da ka yi baya canza dokar a wurin Allah ka gane wannan shi sa malaman fiqh da malaman usul fiki suka cebanta babi wato babul mufti wal mustafti babin da ke magana akan mai fatawa da wanda ke ba da fatawar saboda tambaya ce guda ɗaya amma za ta iya samun amsa daban-daban saboda kowa ana ba shi amsan tambaya ne gwargwadon abin da ya fi dacewa da shi wani sahabi ya tabe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki Allah ya fi so sai manzo Allah ce yin sallah akan lokacinta saboda shi yanzu yana buƙatar ya kula da me sallah akan lokacinta da ya tambaya ya ce wani aiki Allah ya fi so sai kaga tambaya iri iri ko sai manzo Allah ce birrul walidaini yi wa iyaye biyayya saboda shi a karan kansa yana bukatan a kansa yi wa iyayensa biyayya ya fi ma ya fi ma ko bai a wurin Allah na uku da ya tambaya sai manzo Allah ce al fi sabilillah yin jihadi wajen ɗaukaka kalmar Allah kaga kenan kowa da irin tambayar da amsar da ta dace da shi ko da yayi tambaya iri ɗaya imamu al-Tahawi ya fitar da wato hadisi ingantacce a cikin sharh mushkilin al-asar wani sahabi ne yazo ya tambaye manzon Allah irin wannan watan da muke ciki sai ya kalli manzon Allah ya ya rasulullah uqabbilu mar'ati wa ana sa'im ya ma'aikin Allah zan iya tabbatar matata ina azumi manzon Allah ya kalle shi sai ya ce la ba za ka iya ba sabai kuma tana zaune kamar yadda kuke zaune a haka dan jim kaɗan sai wani mutum ya shigo sai ce ya rasulullah uqabbilu ma'ati wa ana sa'im in. ya ma'aikin Allah zan iya mata matata ina azumi sai manzo Allah ce na'am ce eh sahabbai da suke gefe sai abin ya daure musu kai baya daya amma amsa ne daban-daban sai manzo Allah ce li anna shaykha yamliku irbahu wannan dattijo ne zai iya mallakar sha'awarsa amma yaro fa zai sha kwana in ya sha kwana kuma ya dawo yana tambaya kaga a wannan gabar zan isar da wani sako wanda yawancin iyaye suke amfani da daman watan sha'aban sai ka gaggab da azumi ai ta tsaurawa 'yan mata da samari ne aure ya riga ya kone fa da zurantakarsa ya riga ya kone shekaransa talatin ko arba'in babu kuma an zo an sa azumi an zo an sa auren sa duk da azumi ita kuma daman gashi ta kone shekaran ta 30 ko 20 da yan kai 28 ko 29 ta riga ta kai ganuwar abin nan ɗinta sai ka ga ana fatawa akwai fa shekarar da aka kawo mun fatawar mata ce ta ce sun yi aure gab da azumi kwana tara suka yi yana saduwa da ita da rana yanzu yaya hukuncin na ce na ce sittin so tara kullum sai da suka yi kwana tara suna saduwa yanzu malam ya hukuncin na ce sittin so tara aka fara dogon lissafi na ce ba na son dogon lissafi kawai sakon ni ba ta kuka ba ba to ga amsan shi ku san yadda za ku je ku ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukku kada ku dinga tambayoyi masu zafi wanda in an gaya muku amsan fa zai muku zafi shi ne abin da ke faruwa ka yi tambaya ba hana ka tambaya ba amma ka yi tambaya mai ma'ana wanda kuma zai amfanar da kai kuma kada ka yi ɗan ƙure abin da ka san baka sani ba ka yi tambaya wani abu ya shige maka duhu ka yi tambaya amma kada ka yi tambaya don kurewa don ka tashi yi don ƙurewa nan ne farle laifi a wurin Allah to shine Allah maɗaukaki ya ce am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al Allah ce wa man yatabaddal al-kufra bil imani faqad dhalla sawa'a duk mutumin da ya canza kafirci wato imani ya canza shi da kafirci balla dalla a sabil tabbas wannan mutumin ya bi mummunan hanya wannan mutumin ya bi mummunan hanya me dalili saboda ya sai da imani ya siya ne kafirci bi ma'ana ya siya bata kuma ya siya kafirci to wannan hanyar da ya bi Allah maɗaukaki ya ce ya bi mummunan hanya wanda hanyar da bata kai ga kasarwa ya ji ya shiga close hanyar da in ya shiga ba zai samu mafita ba to dole a matsayinka na musulmi kada ka bi abin da zai halaka ka abin da zai kai ka zuwa ga halaka ko ya kai ka ga saƙon Allah to ka nisanci wannan aiki saboda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi fushi da kai sai ce wadda kathirun min ahlil kitab ma'abuta littafi da yawa suna burin wannan tambayar ta zo ne dalilin tambayan da wato ka'ab bin al-ashraf wani ba yahude mawaki ne daga cikin yahudawa ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zagi ina fata an gane da ya zagi da maida maganganu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamu ibn abi hatim ya fitar da shi a cikin tafsirinsa a karkashin wannan aya sai Allah ya saukar da wannan ayar sai ce wadda kafirun min ahlil kitabi ai kafirun min ahlil kitabi wadda da yawa daga cikin ma'abuta littafi suna so law yarudunakum min ba'di imanikum da za su iya mai da ku bayan musuluncin da kuke a kai kuffaran su mai da ku kafirai ku da me dalili Allah ce hasadan min indi anfusihim hasada ce daga kawukansu me yasa aka ba ku musulunci saboda haka tun da su ba za su yi musuluncin ba kuma sun san gaskiya ne to bari su raba ku da wannan musuluncin to shine fa wannan ita ce tsarin da yahudawa suka ɗauka a yau sun san cewa suka ga cewa in aka ce za a dinga yaƙan musulmai da makamai baya haifar musu da ɗa mai ido suka ce to bari a yi wa musulmi gazul fikir a yaƙi kwakwalwar musulmi a raba ta da addinin kai ba cikakken musulmi ba kai kuma ba kafiri ba kuma kai ba ba yahude ba kaga su san ba su yadda da kai ba nan kuma yan uwanka musulmai ba su gama amincewa da kai ba sai a mai da kai barbaran yahudawa to wannan ɗabi'a shine abin da yanzu yahudawa suka ɗaura musamman a irin wannan gabar a duba abin da aka yi wa mutanen arewa sai aka kirkiro arewa 24 kuma manufar kirkiro arewa 24 shine a yaƙi kwakwalen matasa a arewa shi kenan sai aka fito da zafafa guda goma eh sai ka ga yaro yana tafiya kamar yaro ya yi kashi a famfas ya zazzago wai shi ya yi wizi yana tafiya na ce ma zafafa wai shi yana daga cikin zafafa guda goma wannan shine bala'in da aka wato yaƙi kwakwalen matasa da shi a cikin arewa sai ka ga yaro ɗan ƙarami wai shi ya ƙware a iya mai waƙa sai ka ga ya tara manyan 'yan mata da kuma samari saboda shi ya iya waƙa har babansa kan ji yana tukiya wai ɗansa yana da baiwa baiwa a waƙa shirme halaka shine abun magana to kaga a wannan an buɗe wannan ƙofar, sa'an nan ƴan mata ma haka an buɗe musu ƙofa na lalacewa sannan sai ake amfani da masu fina-finai shikenan na hausa su kuma sai aka dulmiyar da su a ciki kudin da aka ware wa wannan arewa 24 shekara ɗari ba za ta girgiza ba kuma aka ajiye maƙudan kuɗi ana biyan su kaga daga nan an jawo hankalin yanzu kowa idan ya taso yana so ya samu aiki a arewa oh, saboda kaza saboda kaza saboda kaza sannan aka yaki kwakwalen matasa sai ka ga yaro dan karami yana tafiya yana maka mining menene saboda hanyoyin zafafa guda goma yana so ya shiga cikin zafafa guda goma ga uwanka matasa suna ta filawa a masallaci kai ba ka so ka zama irin su, sai dai kana so ka zama zafafa guda goma ai mace ce ta buɗe wannan kuma ba ƙaramin don kuɗi ta ajiye don abin nan kuma yar ina yar isra'ila har a cikinsu aka samu wanda yake cewa wai yana yi wa masu kuɗi wa'azi kuɗinsu su daina ɗaukan ɗawainiyan tafsiri da karatuttuka na malamai su kawo suna ba 'yan kenwood ana ana ne ana fina-finai da shi waisa da fatil dariya ce na iska a nan wannan abin wai hanya ce ta samun lada kuma wai sai ya fi ma samun lada mutanen da suke mutanen banza a fili idan ka shiga social media ka ga yadda suke tonawa junansu asiri ni ji ni ni kaza ai wacce tana yi kai kaza da wacce da wacce ba duk ba haka suke yi ba amma kuma abin ta kai ki har ila yau wai sai ka ga mutane suna da fans in ka bi su a twitter sai ka ga mutum ɗaya a cikin su fa yana da mabiya dubu sittin dubu ɗari kuma duk ƴaƴanmu ne kai akwai cikinsu ma wanda ta dalilin fitsaran cewa da ja aka zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ci mai mutunci ina ba ta hankali kuma lafiya lau ko har yanzu ana abin nan inda wani ne suka ji ya ce ai mu ba mu tare da duk arnan da ya zagi manzan Allah ba mu ba shi kuma ga musulmi ya jawo an zagi manzan Allah lafiya lau kana bin sa ko ba shi bane kuma dalilin wa dalilin yana kwaikwayon wani arni daban wanda ba musulmi ba kuma ma a cikin ma wa'anda ba musulmin ba mutumin banza ko ake koyi da shi to wannan yanzu fa shine fitina da bala'i da ya kunnuma mutanen arewa kai ki ka ga budurwa tana makaranta ya kaga tana kokarin gyara turancinta kai ka yi tunanin cewa ta zauna ne a london ne kawai tana so ta shiga wannan harkar saurayi ma haka yana so ya shiga wannan harkar ne saboda yana so ya samu kwarewa a ciki saboda shi ma ya yi suna a ya shi daga cikin zafafa goma ‘ya'yanmu idan suka zauna yau ka ji su suna tilawa sai dai ka ji suna sa kayan zafafa guda goma an sa na wana an sa na wana an sa na wana an sa na wani duka yanzu bala'i saboda haka shi kenan an yaki mu, kuma musamman a cikin wannan wata na ramalana yanzu abin da aka jawo hankali ana ta tallan fina-finai wanda za a ja maka hankali a lokacin ramadan da ya kamata ka yi ibada ka yi tilawa ka yi istighfari ka roki Allah ya yafe maka yanzu sai aka sa series na fina-finai shi ta za ka ga matanmu ana gab magariba su kuma suna kallon arewa 24 arewa 24 akwai programs din da za ka ga 'ya'yanmu mata da 'ya'yanmu maza baya wuce su saboda sun ɗauke shi kamar tilawa ko mitin ba sa so su kaga wannan musibar ke. sannan kuma abin ta takaici iyaye kuma maza sun yi shiru ba sa tsawatarwa kuma ba sa abin nan kai ne ka siyo ka ka cire mana dole ne don wannan zai iya zama dalilin lalacewan ‘ya'yanka maza samari ko kuma ‘ya'yanka mata ‘yan mata kau da shi mana ka ciyo abin da zai halaka gidanka da kanka da kuɗinka da energy ɗinka zai sa ba za ka bar ba su suna ganin hata lokaci ne je kalli sunna tv ko wisal hausa tv ko ya kalli afirka tv 3 duk yana ganin hata lokaci ne kaga wannan yana daga ciki ko yahudawa suna mana hasada suna so sai sun canza mu shine Allah ce hasadan min indi anfusihim min ba'di ma bayyana lahum alhaq bayan gaskiya ta bayyana gare su na addinin musulunci cewa shine addinin gaskiya sun sani amma tunda ba za su bu ba to mu da muke ciki bari su raba mu da addinin mu yi mai mu ba mu addinin mai kyau ba sa'annan kuma ba mu bi su su a can ba sa'annan kuma mun rasa wannan mun rasa wancan wato hasada ce ke jawo wannan bala'i shine sai Allah maɗaukaki ya ce fa'afu wasfahu ku yafe daga kafa hatta ya'ti allahu bi amri har lokacin da Allah zai zo da al'amari nasa na daidaita mutane daura su akan abin da suka yi kaga anan Allah yana tausasa manzon Allah zagin da aka yi masa ne ya yi afuwa a kai ya daga ƙafa. ai zagin wannan ba yahudan yi ina ba ta an gane Allah subhanahu ta'ala ya tausasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shi sa Abdullahi ibn Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ba da labari akan ababen da ke hannun yahudawa suka yi jayayya da shi suka zage shi saboda hasadan da suka yi sai Allah ya tausasa shi ya ce ya yafe ya ɗaga kafa a kai har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai zo da al'amari daga gare sa idan ya ga dama ya shiryar da su sai ce inna Allah ala kulli shay'in qadir saboda lallai Allah yana da iko akan komai zai iya canza wa'annan da suka zage ka ya mai da su musulmi su yi imani da kai kuma su bi ka kuma su taimaka wa wannan addini shi sa yahudawa da su a madina zamanin sayyidina umar shine ya fitar da su gabaki ɗaya daga jaziratul arab da suna zaune a yankin arabian peninsula amma a zamanin sayyidina umar da manzo ce akhriju al-yahud min jaziratul arab ku fitar da yahudawa daga arabian peninsula a zamanin sayyidina umar ne aka kaɗa su aka nisantar da su aka ba da har yanzu suna nan suna dasa wannan gubar amma sayyidina umar Allah ya kara yadda da shi shi sa zaka ga ba wanda suke ki a cikin safai irin sayyidina umar ina fata an gane to hassada ce suke da shi hassada yakan sa mutum in ya rasa abu kowa ma ya rasa shi sa ba karamin bala'i ba ne a ce Allah ya jarci mutum da bala'in hasada ina fata an gane za ka so duk abin da wani ya mallaka kana so ka ga ya rasa ko da kai ba za ka samu ba shi dai ya rasa shi sa hasada bala'i ne ka roki Allah ya kwaranye maka kada ya jarabce ka da bala'in hasada a zuciyarka Allah ya kare mu daga hasada ka kare mu daga dukkan abin da hasada za ta iya kai mutum ya aiwatar a rayuwarsa a madadin Sani Foundation wanda Alhaji da Sani Dauda ya ɗauki nauyin sadar da wannan karatu zuwa gare mu MON garkuwan zazzau babba Allah ya taka masa da alkhairi Allah ya albarka ga zuriyarsa Allah kuma ya albarka ga dukiyarsa mu kuma da muka yi wannan karatu Allah ya mana a matsayin ibada mu da muka karanta da muka saurara Allah ya mana a matsayin ibada ya kuma albarkaci abin da muka ji ya ba mu ikon aiwatar da abin da muka ji mafi amfani ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kamar yadda ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a cikin firdausil a'ala tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran annabawa da sahabbansa fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk